ikon iko kallo. masu kallon da sauraron mu a nan gidan talabijin da farwata shakallo da kuma rukunin gidajen radio vision fm da ke abuja da kaduna da kano da gombe da katsina da zamfara da sokoto da birnin kebbi assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na madahun iko shirin da muka yi tsokaci akan al'amuran mulki da kuma siyasa madahun iko dama guda uku ne bangaren zartawa da na majalisa da na shari'a bangarorin da bisa ga tsari na kundin tsarin mulkin najeriya suka sanya ido akan ayyukan junansu domin tabbatar da an kwatanta gaskiya da adalci a gurin gudanar da mulki a najeriya tare da ni umar faruk musa a gurin gabatar da wannan shirin muna tare da malam mamun sale mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma nasiru gwangwazo edita jaridar manhaja da ake wallafawa a abuja a jerin abin da za mu tattauna a shirin nama da iko a yau hadda lambar girma da shugaban ahmed tinubu ya baiwa firayim minista na kasar india narendra modi amma ku ya kawo cece ku ce a cikin najeriya musamman daga jam'iyyar adawa ta pdp wadda take ganin cewa wannan azarbabi ne shugaba tinubu ya yi babu wani dacewa da ya yi a baiwa wannan firayim minista wannan lambar girma mafi girma ta biyu a najeriya ba tare da an bi ka'ida da kuma sharuɗin bayar da wannan lambar ba a daidai lokacin da ake kammala zaɓuka a waɗansu yankuna na najeriya ana samun rahotanni da ke nuna akwai zarge-zarge na cin hanci rashawa sayan ƙuri'u da yin abubuwa da ba daidai ba gurin tafka magudi a gurin samun nasarar waɗannan zaɓuɓɓuka. mataimakin shugaban najeriya kashin shatima ya ce matakan da shugaba bola ahmed tinubu yake dauka wurin farfado da tattalin arzikin najeriya da kuma inganta rayuwar al'umma yana samun nasarori duk da waɗansu kalubale da ake fuskanta a nan da can inda ya ce tuni najeriya zo tana haƙo ɗanyen mai da ya kai gangan mai miliyan ɗaya da ɗigo takwas saɓanin kusan rabin haka da ake samu a daidai lokacin da shugaban kasa ya lashe zaɓe a matsayin shugaban kasa na najeriya bayan da ya karɓi mulki daga hannun shuwa muhammadu buhari a ƙarshe za mu leƙa mu ji bayanin da uwar gidan shugaban ƙasa bola ahmed tinubu iremi tinubu ta yi tana kira ga 'yan kasuwa mata da su rangwanta kuma su tabbatar da cewa ba su ƙara farashin kayayyaki ba a daidai lokacin da ake bukukuwa a cikin najeriya waɗannan su ne jiran abin da za mu tattauna a shirin na madahun iko daga nan gidan talabijin da farauta shakallo da kuma gidajen radio vision fm sai a dakace mu gidan mikiya tauraron shiri tsakanin kafafen yada labaran Najeriya masu baje kolin al'amuran yau da kullum a harshen Hausa. Jama'a mu da sake saduwa a wani sabon shirin na idon mikiya. Sunana Umar Faruk Musa. Abubakar Mutaz ke cewa mu da warhaka. Idon mikiya fili ne wanda manema labaru da ma'aikata na kafofin hada labarai kan haɗu domin yin sharhi ko bita. Shirin rukunin gidajen rediyon Vision da talabijin na farin wata fannin wayar da kan al'umma game da hakkinsu kan shugabanni fannin tsaro da yaki da cin hanci da rashawa gilugilin da gwamnonin jihohi gwamnatin tarayya ta san ba ta da damar da za ta yaƙi waɗannan 'yan ta'adda ta kwato yaran nan wato ci gaba ma da wannan tallafi tamkar ka ce ne kawai wato bai ma da amfani Idan miya, la marhabun. nasiru gwangwazo wannan cece ku ce da na ga jam'iyyar pdp da yansu 'yan najeriya suna yi akan baiwa lambar nan ta girma wato gcon shugaba ahmed tinubu ya yi wa prime minister na kasar india narendra modi ya kawo cece ku ce ana ganin kamar ba bi ka'ida ba ba a daidai ba shin ba da lambar yabo lambar girma irin wannan ga bakin shugabannin kasashe in suka zo najeriya ba bakon abu ne akan yi su waɗansu shugabannin najeriya in suka su kasashe na duniya ana musu ana ba su irin wannan lambobi na yabo me yasa a ganin ka wannan abun ya zo da cece kuce duk da muhimmancin ziyarar da firaminista na india ya kawo najeriya da irin alkawuran ko yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakanin gwamnatin najeriya da kasashe to gaskiya ba za ka ce ba za ka iya raba irin waɗannan cece ce da harkar siyasa ba kuma a lokaci guda ko da ka ce siyasa ce watakila ba za a iya sukan kowane bangare ba a yanayin yadda ya yi tasa siyasar shi dai irin wannan lambar yabo ko najeriya ma an sha wa 'yan najeriya irin waɗannan misali sa ahmadu bello saddauna da ake faɗa da satafawa balewa da ake faɗa ai duk ba lambobin najeriya ba ne lambobi ne wanda ƙasar ingila ta bawa irin waɗannan shugabanni na najeriya da haka ba baƙon abu ba ne najeriya ma tana iya ba da irin waɗannan lambobin yaban ta babba wasu shugabannin ƙasashe tun a baya na ga wasu shugabannin najeriya ma sun je nijar an ba su irin waɗannan lambobin ma ko kwarai da gaske kuma ba wai wani abu ba ne amma ah, watakila abin da kamar su 'yan adawa dama za su iya kalla shine yanayin yadda aka ba da lambar ta yiwu in kowa ya sani akwai kwamitin ƙasa wanda yake tantance mutane wajen ba da irin wannan lambar yaban to jam'iyyar adawa za ta iya kallon wannan bangaren ta ce ai ba a shawara ba ko ba a bi wasu matakai ba tunda ba a fito an faɗa ba kawai an bayar ɗin ne to zai iya yiwuwa kuma ka ce ai abin da ya sa wannan shugaban ƙasar wata ƙasa ne wacce tantance yake bukata baya bukata a zo a tsiye shi a gaban kwamiti a tantance su ko a ce wani amma makamancin wannan amma yan adawa lalle za su iya kallon abin ta kowace siga su iya suka kamar yadda ita gwamnati take faɗa ta karrama wannan mutum ne saboda najeriya tana da alaka ta yarjejeniya da take so ta kulla da kasar india kuma in baka manta ba ita najeriya da indiya akwai ta inda suka yi kamanceceniya kuma akwai ta inda suke bukatar taimakon junansu misali in ka kalli najeriya ka kalli indiya kowace a bangaranta ita ce kusan ƙasa mafi yawan jama'a wacce take kuma da al'adu na gargajiya don haka kaga an haɗu ta nan sannan mutane ne da 'yan najeriya da 'yan indiya ba irin wato al'ummarsu ba irin na kamar yammacin duniya ba ne su al'umma ne masu riko da gargajiya al'adu masu riko da addini da abubuwa makamantan wannan to kaga ta nan ana da siga ɗaya india ta ci gaba a fuskar harkar lafiya a duniya najeriya kuma tana da koma baya a wannan kaga tana buƙatar india a wannan fuskar india ta ci gaba ta fuskar harkar fasaha a duniya tana yin ƙere-ƙeren makamai da sauran abubuwa makamancin wannan najeriya tana fama da matsalar tsaro don haka akwai buƙatar a samar da wato wata alaƙa ta fuskar tsaro a tsakanin su maganar in ka kalli najeriya tana da teku india tana da teku akwai jigila da za a iya samu na safara da fatauci a tsakani wanda akwai buƙatar a ce akwai wata yarjejeniya ita ma mai kyau a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu don a ci moriyar juna to da haka najeriya za ta iya kallon waɗannan abubuwa ta ce bari ta ma wato shugaban ƙasar uh, india dan ta ci more irin waɗannan abubuwan su kuma yan adawa in suka ga ba abu wasu matakai wajen ba da wannan lambar yaban ba za su iya fitowa su ce ba a yi daidai ba ba a kyauta ba kuma a siyasance su ma sun yi daidai da suka yi haka wannan lambar girma ta gcon da aka ba narendra modi kana ga za ta haɓaka ko za ta ƙarfafa ƙauna da zumunci tsakanin najeriya da ƙasashe kwarai kuwa saboda idan ka duba najeriya da ita india wato duka kasashe biyu ne wanda suke cikin commonwealth sun haɗa abu guda ta nan ɓangaren gwamnatin birtaniya ta taɓa mulkin mallaka a waɗannan kasashe guda biyu kuma kar a manta ita nan ba girma kamar yadda edita nasir ya faɗa ba wani abu bane ba wani kayan gabas bane a daula ta ba shugaba da ya kawo mata ziyara saboda a cikin farkon shekarun 1960 sarauniyar ingila elizabeth ta zo najeriya prime minister na wancan lokacin wato ta tafawa balewa ya ba ta nan bai girma mafi girma a wancan lokacin to kaga wato ba wani abu bane da za a yi ta cece kuce saboda karfafa dankon baƙonka ne ya zo kaga abin da ya kamata ka masa ya kyautu ka bashi wani shaida ta cewa martabarsa ta kai yadda ta kai kuma bugu da ƙari kar a manta inda ɗin nan akwai mutane inda suke zaune a najeriya suke kasuwanci suke bunƙasa tattalin arzikin najeriya kusan mutane dubu sittin a najeriya suke aiki akwai kamfanika irin su airtel akwai kamfanika irin na kia da hyundai da ire-iren su akwai wurare da dama asibitoci na inda wanda suke yi a najeriya wato ya kyauta a ce daula shugaban wannan daula da take wannan ababe na najeriya wanda 'yan najeriya ne suke karuwa da shi ya kyauta a bashi nan ba mai girma a nuna cewa mun gode da kabar al'ummaka suke ɗauko dukiyarsu suke zuba a najeriya don haka ne ina ganin kawai dan dai 'yan siyasa ba sa rasta cewa duk abin da aka yi in ma a cikin ruwa ka motsa sai a ce ka ta da kura don haka wannan abu ba abu bane baƙo kullum ba za a rabu da wato cece ku ce ba a ce an yi daidai wani ce ba yi daidai ba amma dai bisa zato kuma bisa ganin da mafi yawan mutane suke yi ina ga prime minister india modi ya canci a bashi nan bai girma domin ziyarar da ya ka najeriya to ita wannan ziyarar me kake gani ko kai ka hangowa ce zai iya haifarwa tattalin arzikin najeriya zamantakewa da kuma mu'amala ta diplomasiya ko cinikayya tsakanin kasashen guda biyu bisa ga yarjejeniya ko mu'amalar da ta bayyana an yi tsakanin najeriya da kasar indiya din to da farko mu dika al'amarin tsaro indiya ƙasa ce wadda take kera makaman nukiliya ƙasa ce wadda take kera jiragen sama na yaki ƙasa ce wadda take da motoci na daukan sojoji wato wadda ake kira tata suna da wato mota daukan sojoji su kai fagen daga mota mai silke don haka india ƙasa ce wadda ta riga ta yi matuƙar ci gaba wajen ƙere-ƙeren zamani kuma abin sha'awa duk waɗannan kayayyaki da indiya suke ƙerawa farashinsu bai kai na yammacin duniya ba ko bai kai na rasha ba za a same su da rangwame kuma za su iya lamunta najeriya watakila a bisa bashi ko na makamancin haka wato ɗaya kenan na biyu ɓangaren noma inda ta yi nisa saboda duk zancen nan da ake india ba ta shigo da abincin da zai ciyar da kasar a duk shekara tana noma wadataccen abinci ƙasa ce mai mutane miliyan dubu ɗaya da wajen ɗari uku don haka a wannan gayya a ce ba a shigo da abinci ai sun yi rawa gani don haka wannan dabara ta noma najeriya za a iya transfer najeriya za ta iya mora a ɗauko wannan technology ɗin a kawo najeriya domin amfana wani babban abu kuma da india ta yi zarra a ƙasashen duniya shine ilimin it ilimin kwamfuta india sun yi zarra kwarai da gaske kuma najeriya da yanzu tana bukatar wannan ilimi don haka indiya za ta taimaka gwamnatin najeriya ta bunƙasa wannan sashe saboda sashe ne wanda ake samun dukiya mai ɗimbin yawa a cikinsa kuma zai ba matasa hanyar cin abinci tsawon rayuwarsu kuma ban da wannan ma idan ka duba za ka ga kamar harkar ci gaba ta fuskar sinima india ta yi nisa kwarai da gaske a nan kuma yana daga cikin hanyoyin da take samun kuɗi da su kuma ta gina arzikin ƙasar ta ma a kansu to najeriya ma za ta iya kwaikwayon wani abu daga irin waɗannan ƙasashen ta yadda za a ci moriyar wannan fannin shi ma na nishaɗi da sauransu ta fuskar kasuwanci abin da zan so kai tsokaci a kai shine matsalar cin hanci da rashawa ba ta yi wa indiya katutu kamar da ta yi a najeriya ba ba a ambaton cin hanci da rashawa na hukuma a ƙasar indiya kamar da ake kuka da an yi wa najeriya ta an tattalin arzikinta shin duk wata dabara da za a koya duk wata hikima da za a koya muddin najeriya ba ta yaƙi cin hanci da rashawa a cikin ƙasarta da take gudanar da mulki ba kana ganin akwai alamar cewa za a yi wani zarra za a ci wata more har a ga amfanin ta a zahiri wajen an koyo daga kasar indiya ko da indiya ta ba da haɗin kai to kaga a nan ma an samu kamanceceniya idan ka duba tarihin ƙasar indiya su ma sun sha fama da irin waɗannan matsalolin wanda suka shafi cin hanci da rashawa musamman ga jami'an 'yan sanda akwai irin waɗannan abubuwan da yawa da ake faɗa da ma masu mulki da yanda 'yan siyasa su suke iya aikata ta'addanci suke sa shaye-shaye da abubuwa sun samu wannan tarihin su ma amma najeriya za ta iya kallayya aka yi duk da sun fuskanci waɗannan matsalolin amma suka iya wato maganta matsalar su kuma suka iya samun ci gaba kaga a nan wani abu ne wanda za a iya wato taimakekeniya a tsakani tunda kamar yadda na gaya maka al'adu da wasu abubuwa sun zama iri ɗaya da yanayin ɗabi'un mutanen ƙasar indiya da na najeriya an sa samu ne a kwarai da gaske kuma 'yan najeriya da dama suna zuwa ƙasar indiya ta fuskan neman lafiya ta fuskar neman eh, kasuwanci da ana yi saboda haka india ita ma bata samu wannan ci gaban da take da shi ba sai da ta yi kokari ta yaƙi harkar cin hanci da rashawa ita kuma najeriya har yanzu tana kan kadamin ta wannan cin hanci da rashawa ba wani abu da ya canja don haka idan yanzu an ga shugaban ƙasar india ya zo najeriya ana tattauna kuma aka kullo da yarjejeniya za a iya amfana da ya aka suka iya fita daga cikin wannan matsalar har suka iya gina ƙasarsu saboda duk komai a najeriya da ya hana ci gaba duk masana suna cewa yana nan a tsakankanin magana cin hanci da rashawa Mamu sale sai labarin na gaba wanda shafi zaɓukan da muka ga an yi a jihohi daban-daban a najeriya amma kusan labarin iri ɗaya ne babu jihar da aka yi zaɓe da ba a yi kukan cin hanci rashawa sayan ƙuri'u yin maguɗi yin abubuwa da ba daidai ba haɗin kai tsakanin jami'an tsaro jami'an zaɓe da 'yan siyasa muddin ba a zaɓe na gaskiya da adalci a najeriya kana ganin fasalin mulkin ƙasar ko zai canja ko daga na sunzu ka yi tsokaci a kan tsananin cin hanci rashawar tsananin magudin da kusan kowace jam'iyya inda ita ke mulki a jiha ana ganin ita ta yi nasara amma kun an samu lokuta a baya da jam'iyyar da ke mulki ba lallai ne ta ci zaɓe ba akan kada ta amma a wannan karo sai aga kamar duk waɗanda ke mulkin da su ne ke kawo gwamnati ko to gaskiya ne wannan ɗabi'a ta 'yan siyasar najeriya ta daɗe da katutu a yanayin tsarin siyasar na najeriya musamman zaɓuɓɓuka idan ka ɗauke zaben 2015 wanda aka gwabza tsakanin shugaban muhammadu buhari da tsohon shugaba jonathan wato shine ɗaya tilo da bayan an kada shugaba shugaba jonathan ba a yi ƙorafi ba cewa an yi magudin zaɓe shi wanda aka kariya amanna ya ce na karɓi kaddara lalle buhari kai aka zaɓa na maka murna allah ta ka riko to shi ne zaɓe ɗaya tilo da aka yaba sai kuma zaɓen da aka yi tsakanin kwankwaso da malam ibrahim shekarau nan ma zaɓe ne wanda kwankwaso ya lamunci an kada shi ya je har ga ibrahim shekarau ya masa murna don haka idan aka ɗebe wannan zaɓuɓɓuka guda biyu bakin tunanin da zan rike tarihi wato babu wani zaɓe da bai bar baya da kura ba a ce wanda ya ci ai magudi aka yi a'a ƙuri'a aka sai a'a kaza aka yi a'a kaza aka yi kamar zaben da aka gama kwana-kwanan nan na jihar ondo an yi zargi akan cewa ana sayan katin ƙuri'a ko kuma ana sayan ƙuri'a akan naira dubu biyar zuwa kan naira dubu ashirin kowane mai katin ƙuri'a ɗaya akwai ƙungiyar da ake kira yaga afirka ita kanta ta nuna cewa zaben da aka a jihar ondo akwai rumfunan zaɓe da ya bayyana cewa ana sayan ƙuri'a ba wai sahihin kada ƙuri'a aka yi ba na ra'ayin wannan mai kada ƙuri'a kamar yadda sanarwa ta fito daga bakin shi wato shugaban gudanarwa na wannan kungiya ya ga afirka wanda ake kira ezenwa nwagu da kuma cynthia imbamalu suka nuna sun nuna cewa wato wannan muguwar ɗabi'a ta sayan ƙuri'a wato ta bayyana baro a wannan zaben jihar ondo haka zalika ita kanta jam'iyyar pdp da aka kada wadda apc ta kada ta a wannan jiha su ma sun yi korafi cewa za su ruga kotu matuƙa cewa wannan sakamakon zaben shi aka ce gwamnan mai ci shi ya ci zaɓe don haka akwai zargi mai ɗimbin yawa wanda suke nuna cewa gwamnati mai ci ta jihar ondo wato gwamnatin apc ta yi magudin zaɓe ta sai ƙuri'a kamar yadda wannan bangarori biyu suka faɗa ita jam'iyyar pdp wata ke adawa da kuma ita wannan ga afirka ɗin don haka tsugunna ba ta karewa ba wannan zaɓe da aka jihar ondo na sa gwamnati amfani da kuɗi sayan ƙuri'a da yin magudin zaɓe da duk waɗansu abubuwa na asha kusan babu zaɓen da ba za a samu zarge-zarge wannan ya biyo baya ba amma dai abin tada hankali shine har yanzu ana ganin kamar talakan najeriya bai fahimci cewa in ya sai da ƙuri'ar ya sai da 'yancinsa kuma ba zai sau da yake so a mulki ba domin wanda ya zaɓa bisa ga sai da ƙuri'arsa sai ya mai da kuɗinsa tun da jari ne ya saka ba wai ɗan agaji ba ne ba sadaka ya bada ba sai ya mai da abun da ya sanya kafin ya yi wa talaka aiki da abun da ya rage menene kake gani yasa har yanzu mutane suna yadda sosai da ƙuri'a gaskiya ni a fahimta ta abubuwa guda biyu ne kuma suna da matukar nisa da faɗi abubuwa biyun nan kuma su ne wato lalacewa ilimi da kuma matsala ta tsananin talauci da aka sa a ƙasar waɗannan abubuwa biyu sun taka rawa ƙwarai da gaske wajen ganin cewa duk wata matsala da ake so a sha kanta a ƙasar nan musamman ta harkar zaɓe ba iya maganinta ba kaga mutane yadda ilimi ya lalace a ƙasar bai da tasiri ya sa mutane suna kasa gane menene bukatunsu kuma me ya kamata su yi a kai hanyoyin ma da za su bi su kalubalanci zalunci da ake musu in sun yi zaɓe an hau eh, mulki baya abin da ya kamata mutane ba masu da ilimin da za su kalubalanci irin waɗannan abubuwa kaga wannan mataki ne na farko in aka wato sa al'umma aka jahiltar da ita to za a iya bautar da ita wannan hikima ce wadda shugabanni da 'yan siyasa suka yi amfani da ita suka lalata rayuwar al'umma ƙasa sa'in nan sai aka zo aka sa tsananin talauci a cikin ƙasar duk manufofi da ake fito da su a ƙasar manufofi ne waɗanda sake tsoma talakawa suke yi a cikin talauci to wani ya tashi abin da zai ci ba shi da shi yana da mara lafiya ko kuma shi ba shi da lafiya saboda haka rayuwarsa yake so ya kwata sai aka ɗauko naira dubu biyar ko dubu uku aka ba shi aka ce je ka kai zaɓe ba zai san lokacin da zai karɓa ya je ka da ƙuri'a ba saboda dama ga azabar jahilci sannan kuma ga, ga masifar talauci waɗannan abubuwa biyan in ba a yaƙe su ba abubuwa ne masu wahala wajen ganin an canja abubuwa kar ma ka kalli ma misali kamar zaben da ake yi na gwamnoni ko na shugaban kasa da sauransu wanda waɗannan a lalacewa su ana makamanta adalci kalli yadda ake yin zaben ƙananan hukumomi a ce jiha guda jam'iyyar ada ko kansila ba za ta iya ci ba ta kai ta kawo akwai jihohin da ma 'yan adawa suke cewa mu ba za ma mu sayi ba za ma mu tsaya takarar ba <coughs> saboda ko an kada su ba su zuwa kotu ko ba sa zuwa kotu saboda kashe kuɗi ne da ɓata lokaci saboda suna ganin cewa su je ma su sai fom ɗin kamar suna tara wa gwamnatin da suke a da ita kuɗi ne kawai saboda zaɓen kawai rubuta shi ake yi kowace jiha kuma abin takaici da zai kuma nuna maka cewa wato abin yana kuma lalata shi ne da jam'iyyar adada da da jam'iyyar mai mulki a ƙasa duk wacce take mulki a jiha haka take yi iri ɗaya ko kansila ba ta ba ɗan ada nan nan aka zo 'yan shekarun baya a kaduna aka yi wani zaɓe aka ce ai jam'iyyar ada ta ci kujera ɗaya lokacin da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir yarfa yake mulki aka dinga eh, yaya ta abin ana magana eh. wai an kwatanta gaskiya saboda an ci ƙuri'a ɗaya to wannan yana kwatanta irin yadda siyasar najeriya ta yi matukar lalacewa kenan don haka kuma sai ka ce kenan wato ai ashe ma a mataki na ƙasa akwai ci gaba ma kenan fiye da in ka je mataki na jihohi a najeriya to misali kwatanta gaskiya ma da ake ganin a mataki na tarayya shi yasa mutane ke cewa gara hukumar zaɓe ta ƙasa ta gudanar da zaɓe har da na jihohi da na ƙananan hukumi domin a kawar da irin wannan taɓargazar da take kasancewa a duk gwamnatin da ke mulki a jiha ko? Eh, saboda duk lalacewa hukumar zaɓe ta ƙasa tana dan kwayamta gaskiya in ma ba ɗari bisa ɗari ba amma ita hukumar zaɓe ta jihohi ita babu ruwanta da adalci kawai yadda gwamna yake so haka za a yi yadda baki ya karkata ta nan miyawu yake zuba don haka kulliyomin za ka ga zaɓen da ake a jihohi zaɓe ne na son zuciya zaɓe ne na abin da gwamna yake so shi yasa ake tababar sakamakon zaben kananan hukumomi ake ganin cewa ɗauki ɗora ake yi ba wai zaɓe ba ne ga shi dai za a mutane a layi kamar da gaske kaɗa ƙuri'a ake amma duk shiriri ta ne kawai ƙarshen magana almuru tana yi za a ɗauki matakar takarda a ce wane ya ci kaza wane ya da ƙarshe ce jami'ar gwamnati ta samu kujerar a ce a ƙaramar hukuma misali 26 ko kuma 44 a ce gaba ɗaya kwata jam'iyyar gwam ta lashe wannan ta lashe camomi ta lashe kansiloli ta lashe karkab babu ɗan majalis babu ɗan jam'iyyar adawa ɗaya tilo da ya samu kujera ai kaga da ayat tambaya to ai ana iya cewa su jam'iyyun adawan ne ke baccin su kamar sun riga sun fit da rai cewa ba za su kai labari ba shi yasa ma ba sa campaign ba sa tuntuɓa ba sa halartar zaɓe ba su wani gangami na siyasa da dai sauransu ko a'a wannan ko shakka ai abin da aka sha mutum so ɗaya ba zai yadda a sake shan sa ba karo na biyu shi yasa jam'iyyun adawa sun karaya bara an musu bara wacce an musu bara shekara uku hudu haka ake yi don haka me yasa za su kashe kuɗi wajen sayan form wajen campaign wajen ababe bayan kawai an san wa zai ci wanda jam'iyyar gwamnati tsaye shi zai ci don haka ina gani suna da hujja ta cewa ba za mu shiga zaben nan ba mu kuma ba lalle ba a ce abin da muka kada wa ƙuri'a shi aka bamu za a yi abin da rai yake so kawai kuma bugu da ƙari in ka je rumfunan zaɓe musamman a jihohi za ka ga mutane masu kaɗa ƙuri'a sun ɗauki ganye sun soka a jikin hularsu wai su na saidawa ne a ba su kuɗi su kada ƙuri'a ga wanda ya ba su kuɗin to kaga irin waɗannan lalacewa da tambaɗewa a najeriya ne kaɗai ake irin waɗannan ababe na rukungu za a cewa saboda karin lagon da ya riga mutu zuciya ta mutu sha'awa ta fita shi sai ba a ganin mutane suna cincin da suna tururuwa su je wurin zaɓu domin kada kuri'a idan ana zaɓen da ya shafi jihohi eh to ai dama na gaya maka wato abin yana da alaƙa da jahilci da aka sa jama'a mutane ba ma sa kallon abin a matsayin cewa haƙƙinsu ne yanzu kamar mutane na je a ransu shi in dai gwamna na jam'iyyar apc ne ko na jam'iyyar pdp ko na jam'iyyar kaza yake mulki to kawai karamar hukuma ta zama ta waɗannan har kansilolinsu ba kada iko wani ya zo kuma abin haushin shi ne kotuna ba sa taka rawa wajen ganin an gyara wannan matsala duk wanda ya je ko kotun ka je da kotun nan zaka tarar gwamna ne ke kafa kotunan zaɓe na ƙananan hukumomi har ɗaukaka ƙararsu ma a jiha ake ake ake ake yin shari'arsu don haka abin da suka zaɓa ɗinnan, shi kotunan suke kuma tabbatarwa saboda ba ma a tafiya matakin tarayya a zaɓen ƙananan hukumomi a kotuna ga lalacewa ta yi yawa malama musa da na wani dan majalisar dattawan najeriya daga jihar ogun sanata solomon adiola yana ba da shawarar cewa a ƙarin ko matakai ƙarin inganta zaɓe a najeriya a yi amfani da katin na shaida ɗan ƙasa ko kuma na lasin na direba ko na fasfo na intashen na ƙasa da ƙasa gurin shaida kai ne mai zaɓe ko da babu wannan pvc da ake faɗa a barka da wannan shaidar a baka kai zaɓe yana ganin wannan mataki idan aka ɗauke shi zai inga zai fada zai ba mutane da dama ƙarin da yawan ko damar shiga su yi zaɓe kana gani wannan zai tasiri don na kama a jihar ogun an fara tunanin yin wani abu irin haka idan pvc na da matsala wato ƙuri'ar da ita kuma zaɓe take ba ɗan ƙasa katin zaɓen shi to gaskiya wannan dabara ce amma yana buƙatar wato nau'i na samar da isasshiyar kwamfuta kuma da network wato na intanet yadda ana sawa ana buga nambar mutum ta nin din za a ga wani ne a ga fuskarsa a ga kuma zanen yatsunsa in yi dangwala kafin ya kada ƙuri'a matukar za a sami isasshen network wanda za a dinga wannan al'amari ina ga ya sawwaƙe wa mutane wato neman pb sai a je a shiga layi ana nema a rijista mutum domin zaɓe amma wani abu da bai ƙara haske a kansa ba shi wani santa adeola wato ya nuna cewa wannan kadai shine za a yi amfani da shi wajen kada kuri'a sai a rabu da shi pvc din katin kada kuri'a na dindindin amma to idan mutum ya rijista a rumfar garinsu kuma ya tashi ya koma wani gari da zama shi kuma pvc din nan shi kuma nin din wato a nan garinku na da ka yi rijista dinsa ana bukatar sai ka sake rijista ka gaya hukumar nin kan cewa ni fa na bar wuri kaza da nake zama na koma wuri kaza eh amma bisa ga tsari ai ita wannan nin ko ta ƙasa ka ta duniya nan baka ce har abada ba za ta canja ba kamar shine tambarinka daga duk inda ka wannan nan ba da ita ce sai dai ayi tsarin da ke iya nuna cewa hukumar zaɓe duk inda ka je kan nan ɗinka aka buga a kwamfuta in an tabbatar kai ne za a san cewa eh kai ne ka cancanta ko ga hotonka nan za a gani ga tambarin hannunka da sauransu don haka ba za a ce akwai wani ce na ce ko a ce sai ka yi transfer na wannan eh, nan baka zuwa ta jiha ba ko dama inda gizo yake saka shine wato akasarin lokuta 'yan najeriya sukan yi amfani da raunin tsari domin su cimma wata manufarsu ko ta magudi ko ta wani makamancin wannan wani lalle yana da wannan nin din kamar yadda ka ce nin ɗaya ce duk duniya in ka je nin ita ce wannan taka babu mai wannan nin din wato kamar sim card ka ne wannan shine a jikinka wato al'amarin shine wajen kada ƙuri'a nin kaɗai za ta isa a baka dama ka kada ƙuri'a saboda abin da ake tunani kowa dai a dumfar da ya rajista a nan zai kada ƙuri'arsa don haka za a iya amfani da wannan damar watakila wani amfani da fasfot ɗinsa ya kada ƙuri'a a wani wuri ya dau nin din sai je ya kada a wani wuri ya dau pbc din sai je ya kada a wani wuri eh, amma ina jin aiko passport haɗe yake da nin a yanzu ba za a maka passport ba sai nin ka ta tabbata kai ne kayan a maka passport wato ita nin din nan in an an dage an ɗora alƙibla a kanta za ta rage magudi ko kuma amfani ko yin zaɓe fiye da ɗaya ko aron kati wani kaje ka kaɗa mashi kuɗi in ba kai ba ne gaskiya ne wato tsarin nin yana taimakawa takaita magudi da kuma rashin gaskiya kamar bvn ne na banki mutum yana da akan guda goma amma bvn ɗaya ne don haka idan tashi cafke mutum ka tura kuɗi can ka tura kuɗi can don ka da sawu da za a ba abin sau da kafa watakila da ba gudi da kuma sata da ake ta kuɗaɗe da an magance abin amma najeriya kash ba a haka na wannan tsari kai na ganin akwai bukatar hukumar zaɓe ta yi nazari domin a yi wani doka da zai iya ba da damar amfani da nin ba pbc ba kai wurin kada ƙuri'a to ka wannan diddai magana ce guda ɗaya wacce muke ta yin ta ta ya za a inganta harkar zaɓe ya za a iya kawo wato ci gaba a irin wannan tsarin ai maganin magudi wato eh, ita wannan magana ta nin wani tunani ne sabo wanda ya fito baina jama'a shi wanda shi wannan sanata ya yi kuma da ka kalli abin za ka iya ganin akwai alamun abin yana da inganci kuma ya kamata a zauna a nazari a kansa a kalle shi tabbas in aka ce yau a tashi da tsarin kai eh, wannan katin zaɓe na dindindin a koma tsarin nin za ka iya ca akwai kuma ya da su duka biyu idan katin zaɓen ka ya ɓata nin ɗinka za ta iya shaida kai ne a baka dama kai zaɓe ko a ita nin wato babban abin da take da shi na garshi ne ko ba ka da katin nin ɗin in ka ba da nan baka aka je aka danna za a ga komai naka ita nin ba sai kana da katin ba a ka'idarta in dai ka zo ka ce kai ne wani nin nan ba ɗinka nan ba sai kana da kati ba aka shigar da shi za a ga bayananka kuma in ka sa tambarin yatsinka za a ga ya dace da wancan abin da ake da shi saboda ko ba ka da kati babu magana wai ba za ka yi zaɓe ba kawai abu ɗaya za a yi a zauna a nazarci abin a ga shin idan za a yi shi ba za a babu wasu da za su yi amfani da ƙwarewarsu ta harkar yanar gizo su shiga su canja sakamakon zaɓe ba ya kamata a kalli wannan security na abin tun da da ba zaɓe ake da shi ba yanzu aka ce za a yi zaɓe da shi to hankalin masu satar zaɓe zai koma kansu za su fara tunanin kan ya za a yi iya wato karya wannan lagon tsarin tunda shi dama mai laifi da kullun yaƙi yake da doka da tsari da ƙa'ida. da haka sai gwamnati ta yi wannan tunanin sannan na biyu wata dama da wannan zai iya bayarwa shine wato zai sa gwamnati ta rage kashe kuɗi na abu ga katin nin sannan kuma abu ga katin zaɓe in yau aka ce da iya wannan katin na nin katin ɗan ƙasa za a yi amfani to za a rage kashe kuɗi da yawa wajen yadda inec take karɓar kuɗaɗe da yawa wajen buga katin na, zaɓe da ake yi za a rage kashe kuɗi wajen buga wato tsarin da ake samarwa na a yi shi kansa katin zaben mutane su zo su bulayi mutane su yi kaza a zo a yi ta kashe kudaden gwamnati buga takardu da duk wasu abubuwa da ake da raba su da ake wasu ma ba a je aka karba ba bayan an bugo su da sauransu ne to kaga asara ce wannan amma in kowane ɗan ƙasa yana da katinsa za a iya amfani da shi tabbas kawai dai a zauna a yi nazari ta ina ne ake jin cewa in an ce a koma tsarin wannan katin ɗan ƙasar to za kuma a iya samun wata tangarɗa wace yanzu ba a yi tunaninta ba shine abin da ya dace shirin madahu iko ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farata sha kallo da kuma rukunin gidajen rediyon vision fm za mu je mu dan huta kaɗai idan muka dawo za mu duba sauran batutuwa da suka rage mana a ciki hada jabin da mataimakin shugaban kasa kashin shatima ya yi na duk da wahalolin da ake fuskanta na kunci na rayuwa a najeriya bisa ga matakan farfado da tattalin arziki da shugaba bola ahmed tinubu ke dauka akwai alamar cewa an fara hangu haske a ƙarshen rami sai a dakace mu sanin kowa ne tambayar masu tambaya game da batun nan na cin hanci da rashawa an san ta dade tana yi wa 'yan jaridu kuri da shinge musamman da gwamnatin kasar ke kirkiran hukumomi daban-daban don dakile cin hanci da rashawa a wani hannun ma zargi ya da baibayi cewar wasu jami'an hukumomin ne ake dama ka da badagalar da su wasu sun tsallake kasar saboda gudun bincike kai wasu ma na gaban kuliya to ire-iren waɗannan tarin kusullufi kusullufi na tambayoyi shine dan ƙasa yake so ya sani menene makomar dukiyar ƙasa a hannun 'yan 'yan wawa da wawuso kuma waɗannan hukumomi da ake ƙirƙirar su shin kirkira tasu ya haifar da ɗa mai ido an zo daidai gabar da talaka yana so a ɗora a faifai ya ga riba ya ga tasgaro ya kuma ga rawar da gwamnati za ta taka idan aka samu mai badakala a masa kamun kazar kuku ke za shirin cin naka? zai rinka zuwa muku tashoshin radio vision wanda masana sanin fashin baki za su yi hannun jin karfurcin yilli irabi fajja fajja wurin da zaren ya tsinke a kira tsohuwar kadin abawa dan zaren dan audigar a murza shi a mazari shirin cin naka shiri ne da masu fashin bakin suke da makudan hujjoji na faɗa dan gyara da ɗinke baraka a sabon shirin mu na cin naka na jihohi bakwai da rediyo bijin yake da su gami da tashar talabijin na barin wata sha kallo cikin shirin cin naka mun gadi na nan abakar matazu na nan zubairu abdurrauf na nan ga nasir zaharaddin na nan mama ishaq shema na nan nasir gwangwazo kana da ɗungurin gumma ɗin gin umar faruk musa shirin cin naka mai kirarin baka san na gida ba ta ji mu a cikin tashoshinmu na talabijin Sokoto, Kebbi, Kano, Kaduna, Katsina, Gombe da babban birnin tarayya Abuja. Kana a ji a ganmu a farin wata sha kallo. kamar da lashin madahun iko da ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen radio vision fm malama misali na ga jawabin da matafikin shugaban kasa a lokacin da yake taron bita na manyan jami'ai a ofishinsa yake musu albishe cewa e ana fuskantar wahaloli na tattalin arziki da kalubale na rayuwa bisa ga matakan da shugaban ahmed tinubu ke dauka na dawowa najeriya akan turba ta gaskiya da adalcin mulki da kuma cin moriya na tattalin arzikinta domin yanzu yan matakan da aka fara dauka ya kai yanzu ah, gangan mai da ake haƙowa a cikin ƙasar nan ya kai miliyan 1.8 kusan kamar ya riɓanya daga abin da ake samu a lokacin da ya karɓi ragon mulkin najeriya a wannan bangare akwai wani abu da kake ganin za a kwatanta shi a cewar matakan da ake ɗauka ne ya haifar da ingantuwar ah, man da ake haƙuwa cikin najeriya to gaskiya ba zan jingina wannan nasara ta adadin man da ake haƙowa bisa cewa matakan tattalin arziki ne aka ɗauka yake haifar da wannan ƙarin samar da gurɓataccen mai wato watakila gam da katar aka yi amma idan dai manufofin tattalin arziki ne na bola ahmed tinubu da a fara gani a kasuwanni mana a fara gani a kan titin a samu sauƙin kuɗin mota sanadiyar haurewa farashin mai duk wannan su ya kamata saboda ɗan najeriya so da zaga a takarda a ce hukumar ƙididdiga ta najeriya ta ce tattalin arzikin najeriya ya ƙaru da kashi biyar cikin ɗari amma 'yan ƙasa ba sa ganin wannan don haka cewa an ƙara adadin gangan man da ake tonowa duk safiyar Allah daga watakila miliyan ɗaya ya koma miliyan ɗaya da ɗari takwas duk safiya mutane ba za su yaba ba saboda wannan al'amari ƙarin man da ake tonowa baya haifar da najeriya mai ido amma na dan lokaci nan gaba tun da kudin shiga zai karu a sanadiyar man da ake saidawa ai alama shi ke da cewar tattalin arzikin zai bunƙasa kenan domin najeriya za ta samu ƙarin kuɗin da za ta yi wa ƙasar hidima to ya so nawa aka yi wannan cewa an gyara kaza za a samu rangwamen abin so da yawa ake faɗin haka an ce idan aka samu matata a cikin ƙasar najeriya mai zai sauka yanzu misali matata aliko dangote ta fara aiki matata port harcourt wadda mu duka shaida ne mun je mun gani tana dab da fara aiki wata ma yanzu ta fara aiki amma har yanzu mai abin da ake saida a gidajen mai na nnpc naira dubu daya da naira sittin a nan garin abuja kowane lita daya kaga ashe najeriya ta sha bamban da duk wata ƙasa saboda idan an ce an samu ƙarin kuɗi za a samu kuɗaɗen da za a yi al'ummar najeriya aiki sai ka ga akasin haka yanzu in ka je kasuwa farashin shinkafa yana nan kau farashin tattasai da tumatir da kilo na naman miya da sauran ababe wato duk gaba ɗaya suna nan sun haure wannan najeriya ita al'amarin tattalin arzikinta ko kuma yanda al'amari suke sarrafa wato za ga cewa masu mulkin ne watakila tun da kuɗi ya shigo da yawa watakila arzikin zai bunƙasa inda suna samun dala miliyan ɗaya duk shekara albarkacin mai da aka fara tonuwa mai yawa watakil duk shekara allah zai arzinta su da dala miliyan biyu amma ba talakan najeriya ba talakan najeriya ba zai ga komai ba na bambanci mana su gunguzo wannan jawabi na matafin shugaban kasa kamar karfafa zuciya ne ga al'ummar kasa bisa ga manufofin da gwamnatin ke bi tunda daman gyara ai yana zuwa da raɗaɗi zuwa da wahaloli daban-daban amma idan aka jure sauƙin yana nuna cewa da shi nan tafi domin da kyakkyawan niyya ne ya ce gwamnatin ta fito da waɗansu matakai bisa ga laluran da ta karɓar mulki a hannun tsohon gwamnati tilas ne waɗansu abubuwa na gyare-gyare masu daɗaɗi a gansu a zahiri wannan ba zai zama hujja da za a duba a yi la'akari kuma a sa rai cewa gyaran na tafi ba to ah, ka san ah, ni wannan maganar samun ƙarin haƙo ɗanyen mai da aka samu a najeriya bai bani mamaki ba dalili shine in dai ka san bola ahmad tinubu wajen ƙoƙarin samowa da gwamnati kuɗin shiga ka san cewa duk yanda zai yaga cewa an samu ƙarin kuɗin shiga ta fuskan mai lalle zai yi tunda magana ce kawai ta a haƙo shi man nan gashi nan da yawa in miliyan uku ake so za a iya haƙo shi idan haka ba wanda zai kuma hana amma akwai fajiru yankin naja delta ma da sace sacen mai da duk suna iya hana a ga tasirin mana za a hagu haka ne akwai wannan matsala domin ko a lokacin muhammadu buhari akwai lokacin da najeriya abin da take haƙowa bai fi ɗan kan da yanzu wannan gwamnati take haƙowa ba wato 800 ko tara baya wuce haka an samu wannan lokacin har zuwa lokacin da gwamnatin za ta tafi an samu ƙari ya kai har miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ana iya haƙo shi amma kamar yadda na gaya maka bola ahmad tinubu mutum ne wanda yake son ya ga cewa gwamnatinsa tana tara kuɗi da yawa in ka kalli yadda ya mulkin jihar Legas ya san cewa wato ba ƙaramin asara ba ne ga gwamnatinsa a ce ba a iya haƙo ɗanyen mai da yawa don haka duk yanda zai bi ya tabbatar da cewa an samar da tsaro bangaren tsaron ƙasa sun yi aiki yadda ya kamata don cewa wannan ɗanyen mai da ake haƙuwa ya ƙaru lallai zai yi shi don na bana bana tsammanin cewa a nan gaba najeriya ba za ta iya haura miliyan biyu ba ma saboda matakan da gwamnati take ta ɗauka na ganin cewa ta tabbatar da cewa man da ake haƙuwa ya ƙaru amma kamar yadda malamin mun ya faɗa damuwar ita ce haƙo mai da aka samu da kuɗaɗen shiga da gwamnati ta samu yaya waɗannan kuɗaɗen suke ga rayuwar al'ummar najeriya yayi na ji har yayi maganar naman miya ayar talakan najeriya ya daina ma maganar naman miya a lissafi amma yanzu an wuce naman miya yanzu akwai abubuwan da da a rayuwar talaka akwai su amma yanzu an daina yanzu kamar abinci sau uku an wuce shi tuntuni tun buhari yana mulki ba yanzu ba wani talaka da yake abinci a najeriya sau uku mai karfi shine yake yi sau biyu amma sau ɗaya ake yin dan samu an karya to sai a gogari a yi sau ɗaya kuma da rana wanda shi za a ci da ranan nan kuma a samu a ci da daddare saboda haka wallantana kuma kai maganan ma naman miya an wuce shi duk wanda ka je yana tunanin naman miya to lalle ina jin <laughs> yanzu <laughs> akwai akwai ragowar abubuwa a hannunsa ke to da haka wato wannan abin wannan abin na cewa yaya irin wannan arzikin da yake samuwa yake reflecting a rayuwar talakawa iya yake nuna shine abin da ya kamata a damu da shi shine muhimmin abin da ya kamata a bi damuwa da shi ba wai maganar ma kuma talauci kawai ba akwai abubuwa da yawa waɗanda an kasa aiwatar da su kuma suna da alaƙa da talaucin misali hanyoyi da suka lalace suna da alaƙa da talaucin da ake da shi a cikin ƙasa saboda jigila ta yi tsada kwarai da gaske kamar yadda kuma haka kamar yadda sai da man shi ma da ya yi tsada shi ma yana da alaka da halin da ake ciki a wannan ƙasa da haka Eh da gaske ne kamar yadda mataimakin shugaban ƙasa kashin shati mai faɗa an samu ƙaruwar haƙoɗan yamma wanda zai ba najeriya ƙasa kuma ci gaba ne wannan abu ne mai kyau ga najeriya amma abin da ya kamata kuma yanzu gwamnati ta mai da kai a kai shine yaya wannan ci gaban da aka samu za a gan shi a jikin rayuwar talakawan ƙasa mafi yawa amma ma misali in ka dubi irin tallafi da tsare-tsaren agajin da gwamnatin tinubu tun da ta zo take baiwa kowane bangare na najeriya takin zamani an bada shi kyauta dubban miliyoyi an rarraba mutane a kyauta a sassa daban-daban na najeriya akwai wuraren da ake kai doki na abinci akwai inda ake rarrabawa ma mabukata kuɗi da sauransu wannan duk ba matakai bane da zai nuna cewa gwamnatin da gaske take tana neman ta kawo sauƙi a rayuwar al'umma bisa ga la'akari da wahalolin canje-canjen nan da ta kawo ko gyare-gyaren nan da take yi wa gadon bayan tattalin arzikin najeriya to duk wannan ababe da take tallafi na kayan abinci tallafi na kuɗi tallafe-tallafe kala-kala da take yi wato tamkar kyali ne ita kyali idan budurwa ta yi kyali daga magariba ta yi kyalin na ya dasa shi sai ta daka kamanninta na asali a ganta yadda take wannan kyali ne don haka ina ga wannan tsare-tsare wato na bola ahmed tinubu abin da ya kamata ya la'akari shine wata karin maganar tura da suke cewa wai koya mun kamun kifi kar ka bani kifi wannan ababe duk da ake ɗauka a kawo abinci a kwano ko kuma a buhuna a ba mutane su ci abinci bayan sun cinye ba su sanya ake samu abincin nan ba maimakon wannan tsare-tsare da ake yi na farko a sauwaƙewa mutane misali a sauwaƙewa mutane farashin mai ko kuma in ma ba sauke ba a samu motoci ingantattu na ɗaukan kaya da na ɗaukan fasinja a cika ƙasar da su yadda talaka ba zai ke kashe kuɗi ba wajen jigila daga nan wuri zuwa wannan wuri ko ɗaukan bonan shinkafarsa ko masararsa daga inda ya noma zuwa kasuwanni na birane ko na garuruwa wannan shi kamata yi amma ba da abinci da ba da tallafi na kuɗi ba zai kai ko ina ba nawa ake bayarwa kuma sai da alfarma abin fa da bai fi dubu biyar ba dubu goma ake bayarwa to yanzu magidanci a wannan tsadar abin duniya ka ba mutum naira dubu goma ina za ta kai shi cefane ne na yini ɗaya yini biyu ko komin karamin karfin mutum ba zai wuce yini biyu ba saboda kwanan masara da ake saidawa garin masara yanzu wajen dubu uku ne dubu hudu wani yana tuka kwano biyu a yini ɗaya don haka kaga wato hatta ne na yi ne ɗaya wanda ba zai ishe shi ba miya ku da ba a batun mai daɗi tafa ka kaɗa aiki miya ce babu mai babu komai wato magi wato gishiri ne za a zuba wat inda hali a sa wake a zuba ruwa a kaɗa kuka a burga ya zama abin da za a ci tuwon da shi wannan shi ne fa ce ake kar a mutu amma na so gwangwazo kama gwamnatin tana cikin tsakamewa ko gaba kura baya sayaki hmm. da ana cikin lalura galare na masifu na rayuwar ana cewa gwamnati ta yi kaza ta yi kaza gwamnati ta zo ta fara yi an jihohi yankuna yankuna an tura abinci buwa an ba da dama a shigo da shi babu haraji da sauransu don ya kawo a yi sauki an rarraba kuɗaɗe kuma yanzu malam mamu yana cewa ai wannan ma bai sauka kamata yi wai a koya mutane da za a yi su yi abinci a ina ganin tun da an ƙara buɗaɗa maganar noma an saka kuɗaɗe a cikin ɓangaren noma an ƙara buɗe filayen noma amma tallafin takin zamani da iri a kyauta ga al'umma ba gwamnatin tubu tana jihohi ma su suna nasu iyakacin kokari shi wa'annan bai isa ba a ce ya kawo rangwame a rayuwar jama'a a gadi ana yin wani abu kada a yi ta kuka cewa ana cikin masifa kulle wato inda matsalar take shine duka ne ke yawa kaga misali kowa ya san gwamnatin tarayya ta ɗauki tirela-tirela na buhunan shinkafa ta raba a jihohi wannan an yi amma mutane da yawa ba su ga wannan abin ba same su ba sai masu hanya zan iya baka misali yanzu da abin da ya faru a jihar kano kowa ya san an kai abinci kano daga gwamnatin tarayya aka ba gwamnoni don su raba amma daga baya sai gashi gwamnan da kansa ya fito yake takaicin yadda wasu jami'ai suka zo suka sa'aci wannan abin da aka kai a wannan jihar kuma, kuma jami'an gwamnatinsa ne ya nuna takaicinsa ga bidiyo nan an gani yana cewa ya aka yi wannan ya aka yi wannan to ba wai kano kaɗai ba jihohi da yawa da aka raba wannan abincin gwamnoni sun ɓoye kayan abinci ko kuma jami'ansu sun ɓoye kayan abinci to abin haushin shine kaga yanzu irin waɗannan jami'an da aka zargi cewa sun yi wannan abin ba a hukunta su ba gwamnatin tarayya da ta tashi sake raba kayan abinci misali kamar a kano sai ta ce to yanzu ita da jami'anta ne za su yi wannan raban kayan abincin saboda haka sai ta naɗa sanata shine zai jagoranci yadda za a raba wannan abincin aka hana gwamnatin jiha alhali sauran jihohin ma abin da ya faru a kano shi ya faru a sauran jihohin amma saboda bambancin jam'iyya eh ba za a ba gwamnatin ba saboda ita ma gwamnatin ko da ta tashi kuma ta dan fito da wani abin iya 'yan mutanenta aka dinga rarraba shi sa na ce maka wato duka ne yawa talaka yawa da gwamnatin tarayyar da gwamnatin jihohin in suka tashi irin wannan abin siyasa suke shigarwa ciki kuma in suka tashi shigar da siyasan nan a ƙarshe ba wanda yake shan wahala irin ainihin shi talaka wanda aka yi abin domin sa da haka abubuwa ne waɗanda suke suna da wahalar sha'ani kuma wato eh, ni na yarda cewa ba rabon abinci ba ne ya kamata a ce a yi shi don talaka su ji sa'ida muhimmin abin da ya kamata gwamnati ta shi ne wato ta gyara ƙasar gyaran ƙasa shi ya kamata ta yi misali yanzu in ka zo ka ce ka raba take kyauta ka raba kaza kyauta amma hanyoyin da za a je gona a kai takin a lalace suke hanyoyin da za a je gona a ɗauko kayan abincin da aka gama noma a lalace ko kuma matsalar tsaro hmm. ko su noman ko kuma su girba noman su duk ba za su iya ba to in baka gyara waɗannan abubuwan ba misali ka samar da yanayin da mai zai iya yin sauƙi yadda za a zuba mota a jigilar kasuwanci a cikin ƙasa ka gyara hanyoyin da suke cikin ƙasar ta yadda za a iya yin jigila a cikin ƙasa a kaya a yi kasuwanci a yi duk abin da za a yi ka samar da wutar lantarki yadda idan an je an kwaso kayan abinci ana so za a sarrafa su akwai wutar lantarkin da za a kunna na'urori a sarrafa su ka je ka tambayi mutanen da suke zuwa gonaki su so kayan abinci su so shan shera da sauransu ya ake yi akwai na'urorin da za a iya wannan inda mai za ka yi amfani mai ya tsada inda wutar lantarki za a kunna wannan na'urar babu wutar lantarki. sai dai ka kunna wa janareto a kunna abin. saboda haka komai ya tsada inda a ce gwamnati za ta yi kokari irin waɗannan abubuwan ta tabbatar da cewa ta gyara su an gyara ƙasa an samar da wutar lantarki an samar da yadda za a yi mai ya sauki a cikin ƙasa ba ka buƙatar sai ka raba kowa abinci domin rayuwar da kanta za ta yi sauki maminsale sale tun muna magana abinci ne na ga uwar gidan shugaban kasa remi bola ahmed tinubu tana kira ga mata 'yan kasuwa cewa su yi rangwame kar su tsanani kar su kara farashin kayayyakin abinci da na almasurufi a lokacin bukukuwa wannan tana wannan bayani ne bisa ga la'akari da cewa duk wani buki ya zagayo 'yan kasuwa sai sun wasa wuka sun yanka da suka ga dama amma da yake mace ce tana da kungiyoyi da hada da mata 'yan kasuwa wannan bayani da ta yi ta bakin bushola kukoyi tana nuna cewa akwai muhimmancin tsadar kaya ya ragu kuma 'yan kasuwa mata suna da rawar da za su taka mai da ƙarin haske za ka yi dangane da wannan wato ina ga uwar shugaban ƙasar remi tinubu wannan nasiha da ta yawa 'yan kasuwa akan cewa su sassautawa mutane domin su samu sauƙin abin da za su yi bukukuwan kirsimeti wadda nan da ƙasa da wata ɗaya watakila za a yi bukukuwan kirsimeti wato nasiha ce ta arziki da ta yi mutanen saboda al'ada ce ta 'yan kasuwan najeriya misali idan azumi ya doso 'yan uwa musulmai da suke sayan abin da za su sha ruwa da shi wato za ka ga cewa tun kan azumi da wata uku wata hudu wata biyar baya mutum zai sai zai tsamiya ya buwe yana jira wani sai dab da azumin ya fidda ta ya saida da tsada haka zalika hatta wani lokaci wasu marasa tausayi hatta gawayi sai suke su ɓoye saboda in ya hau su sai da mutane su abin nan su samu riba mai yawa to don haka ga ya kyauta 'yan kasuwa su ma a yi musu wata bita yadda za su tausayi da kuma kyautata zukatan saboda duk arzikin da ka same sanadiyar kuntatawa wani ko gallazawa wani ka samu riba wannan riba ba za ta albarka ba sai kaga an samu ribar i e, kuɗi kwalim aljihu amma sai ga matar mutum ta faɗi ciwo kansa ta kama ta ko kai ma da ko kuma shi ɗan kasuwar ma da ya tsawwala abin shi ma watakila wata masifa ta faɗa masa wadda wannan ribar da ita zai kashe wannan wuta amma idan ya sassauta ribar kaɗan ce amma zai zamanto Allah bai ɗora musu wata fitina ba wanda zai kashe kuɗi don haka nasiha ce remi tinubu ta faɗa kuma ya kyautu ba ma ga kirsimeti ba duk tsawon shekara sallar karama sallah babba da sauran ire-iren bukukuwa na ista da makamantan wannan 'yan kasuwanmu su sassauta saboda tare da sauki akwai albarka nasu gwamnati anya kana ganin 'yan kasuwan mata za su rari kiran remi tinubu kuma har su yi la'akari su yi amfani da shawarar ta take ba don su kawo sauki to eh, ka san ita wannan magana da ta faɗa gaskiya ne ba magana ba ce wacce ma sai ma wato mata kawai gaskiya magana ce wacce duk 'yan kasuwa ya kamata su yi la'akari da ita saboda kowa ya sani cewa yau idan kirsimeti ya zo abubuwa suna tashi idan azumi ya zo abubuwa na tashi in sallah karama ta zo in sallah babba ta zo kai hatta lokacin maulidi kaya suna iya tashi wanda suka shafi nama to kaga in kai la'akari da irin wannan sai ka ce wannan magana ce wacce kamata kowa ya la'akari da ita amma ka manta kamar wato wata doka ce a tsarin kasuwanci na duniya tun da aka fa duniya haka yake idan buƙatar abu ta ƙaru to abu yana kuma iya yin tsada shi wannan abu don haka ko da za ka ce a yan kasuwa su kalli irin wannan abun su sassauta wancan abin wanda tun tala-tala duniya a haka take zai wahala ka iya kawo da shi to ko akwai wani abu da ita mrs uh, bola ahmed tinubu take yi wa kungiyoyin 'yan kasuwa mata da take ganin cewa tana da hujjar ta neme su yi wannan rangwame kuma su yi eto eh za ka iya ca akwai saboda ai ta yi magana ne a abakalike kuma a lokacin eh, ta yi taro ne da mata 'yan kasuwa kuma tallafi ta basu ta basu taimako da sauransu shine sai ta wannan kira to za ka ita itan tana kokarin ganin ta bunƙasa musu kasuwanci ko ta taimaka musu amma su kuma su yi la'akari da waɗannan abubuwa wajen ganin ya za a yi su ma su taimaka wajen wato an sassauta farashi an yadda in tarin biki ya zo abu zai iya karuwa amma tashin goron zaben da ake samu a najeriya shi wannan gaskiya yana wuce hankali to don nan bayani na nasiru zo muka kawo ƙarshen shirin madahun iko daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen rediyon vision fm a madadin sa da malam mamun sale umar faruk musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya sai waje jiko idan allah ya kai mu mu huta lafiya 再混一股。